افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يا كي wannan manzo kai duba mana zuwa ga wanda yake biye wa son zuciyarsa ya mayar da shi kamar abin bautawa wanda baya saɓa masa hakika Allah ya batar da shi bisa ga ilimi domin ya cancanci a batar da shi kuma Allah ya rufe zuciyarsa baya ji jin da zai amfanar da shi kuma Allah ya sanya rufi a ganinsa wanda yake hana shi ganin gaskiya to wanene ya isa datar da shi zuwa ga gaskiyar bayan Allah ya batar da shi, shin ba za ku tuna munin bin son zuciya ba ne da alfanun aiki da shari'ar Allah?